السلام وبعد السلام عليكم ورحمة wa وبركاته gaskiya ba abin da za mu ce da Allah sai godiya da ya kaddara mana haɗuwa a wannan waje a wannan lokaci wanda ba daidai an bani umarni ba da ba ni ya kamata na yi ba a gida aka zo mu ne masu masauki da haka abin da ya fi dacewa da shi a yanzu za a yi maran sai in gabatar da wanda ya fi ba a zai ko wani abu da za a yi sai a tofa albarka amma wannan sai jagoranci ya yi da kuma an masa an ce ne a zai sai nemi wani abin da zan faɗa domin kuma na amfani. Sani ya malam an yafe su gabatar da yawa da shi ta ya ina ne mai zan ce to hadisi ya tabbata a cikin sunan Imami ahmad da sunan na Imami tirmidhi Allah ya ji kansa da rahama abu darda daga abu darda Allah ya ƙara yadda a gare shi wani ibn ajila yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ce mana ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa khairul lakum من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق yace ba za ba ku labari in gaya muku abin da ya fi alheri ba a cikin ayyukan da kuke yi na bautar Allah kuma aikin da a wajen Allah ya fi zama aikin da ya fi samun yabo kuma shi ne aikin da ya fi saurin ɗaukaka darajar ku idan kuka aikata shi kuma shi ne aikin da yinsa ya fi ku fita filin daga ku yi aran gama da maƙiya ku kai musu tsara suka su kawo muku tsara suka kuma shi ne ya fiye muku alkhairi fiye da ciyar da dukiya ta zinare da azurfa sai suka fiye ya rasu a gaya mana sai mazan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce zikrullah shine ambatan Allah zikirin ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan hadisi yana nuna mana duk cikar da ɗan adam yake yi yake so ya tafi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa zunubansa kuma ya ɗaukaka darajarsa a aljanna bayan abin da Allah ya lazimta masa babu abin da zai rike irin ambatan Allah da yawan zikiri wanda ita kanta sallah da ubangiji ya farlanta mana daga cikin hikimominta akwai zikiri a ciki ubangiji ya ba mu labarin annabi musa alaihi salam da irin saƙon da allah subhanahu wa ya bashi da aikensa da ya zuwa fir'auna a ciki addu'ar da annabi musa ya yi wajen allah subhanahu wata'ala ya karfafi rayuwarsa ta addini sai da ya ambaci batun zikiri kamar yadda allah subhanahu wata'ala yake cewa ala lisani musa alaihi salam ya ce rabbi shirah sadari ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نصدحك كثيرا ونذكرك كثيرا سيبقى تسبيه da الله كما يسفل ya sifanta haka ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa a farkon sura suratu taha bismillahir taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa lahu ma fis-samawati wa ma fil-ardi wa ma baynahuma wa ma tahta as-sara وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إني أنا ربك الجنة إني أنا ربك نقوم إني أنا الله ثم هل شاهد أنا da Allah ya ɗauko magana annabi Musa sai umarce shi da ya tsaye da sallah sai ce kuma a tsaye salata da zikiri saboda ka yi zikiri a cikin sallar ka kuma tunani kuma kar an batuna ya ɓuya a cikin zuciyarka shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratul ahzab yake umarta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya zage dantse wajen zikiri Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kafira. yawancin abubuwa idan aka yi su da yawa cutarwa suke yi amma akwai abubuwa kaɗan da ubangiji zuwa na ta'ala ya ware su wanda yin su da yawa ƙara ɗaukaka darajar mutum ne sa'annan kuma rayuwarsa ta yi kyau daga ciki akwai zikiri ban shi ne ma akan gaba ubangiji ya ce zikiran kafira. ku ambaci Allah ambato mai tarin yawa to raka ba a yi maka kaidi akan iya ambatan da zaka yi wa Allah subhanahu wata'ala ba da iya yadda zaka juyar da rayuwarka wajen zikiri Shesa, tunda Allah ne ya yi umarnin ba wanda ya kamata a roƙa domin ya ba da dama a yi zikirin in ba shi Allah ba wannan yasa al-Imam Abu Dawud da wani sa suka rawaito hadisi bi sanadin sahih daga mu'adu ɗan jabal Allah ya kare yadda a gare shi a cikin irin wasiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya masa mai tsada wadda manzo Allah ya keɓance mu'azu da ita kuma kafin manzo Allah ya masa wasiyar sai da ya gaya masa ƙaunar da yake masa Yar hannun sai ce ya mu'azu wallahi inni la uhibbuk mu'azu na rantsi da Allah ina son ka sai da ya maimaita uku sai ce falata da an taɓula dubura kulli salatin Allahumma a inni ala zikirka wa shukurika wa husni ibadaji Allahumma ya ce karka bari ka gama sallah ka tashi daga sallar nan taka kuma ya zamba ka ce Allahumma a inni ala zikirka wa shukurika wa husni ibadaji ba duk inda za a yi sai ka faɗa Allah ka taimake ni wajen ambatanka Allahumma a'inni ala zikirika Allah ka taimake ni ka bani ikon tuna ka da ambatanka wa shukurika da yi maka godiya wa husnin ibadatik shi mu mu'azu dan jabal shi ma sai ya adana wannan wasiyar da manzon Allah ya masa sai ya zanto wanda ya gaya wa a cikin tabi'ai mutum ɗaya ne cikin mutanen da mu'azu yake su fiye da kowa shine abu abdullahi sunadihi wanda tabi'i ne Allah ya ƙara yadda a gare shi amma ya girmo su sahabban domin ya iso madina kwanan manzan Allah sama biyar da rasuwa yana zuwa mace ayyo kwana biyar da rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi saboda haka ana tunanin a cikin tabi'ai ba kamar sa mutum ne na gari mutumin kirki to sai mu'azu yake kaunarsa saraka mu'azu da ya tashi wannan wasiyar da Maza Allah ya gaya masa shi ma sai ya ja shi gefe sai ya rike hannun sai ce ya aba abdullah wallahi inni la uhibbuk ya aba abdullah wallahi inni la uhibbuka ya aba abdullah wallahi inni la uhibbuk yace yadda ne maka nima haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi min sannan yace mini fala da an taqula dubra kulli salatin allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik to shi ma abu abdullahi sai ya adana wannan magana don haka a cikin tabi'u tabi'ina a cikin almajiransa sai da ya zaɓi wanda ya fi ƙauna shi ne abu abdurrahman al-hubuli shi ma da ya tashi sai da ya ja shi ya ce masa wallahi inni la uhibbuka wallahi inni la uhibbuka wallahi inni la uhibbu ya ce kuma ni ma haka abu abdullahi sunabi ya mini ya maimaita su uku ya ce sannan shi ma haka mu'azu ya masa shi ma mu'azu haka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya maza har zuwa kan maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa kuma haka hadisin ya cigaba da tafiya da wannan tasalsul din na soyayya sai zan tuma har ana ce masa alhadisul musalsalu bil mahabba kuma sai ga shi hadisin yana kunshe da abin da in ya tabbata to yurisuka mahabbatallahi azza wa jalla babu abin da yake gaggawar haɗa mutum da soyayyar ubangiji subhanahu wata'ala irin ambatan Allah wannan shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya tanadi aljanna ta musamman ga wasu daga cikin bayansa a cikin suratul ahzab da Allah ya tashi kawo bayin sai fara da al-mustaddiqina al-rabba kawo mana المصدقين والمصدقات وأقرضوا أقرضا حسنا فيضاعفونه أضعافا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والخاشئين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والآتذين فروجهم والآتذات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرات أعد الله لهم مغفرته وأجرا عظيما ma yake karanta numfashin da ke daukewa da za ka tsaya a ƙarshen ayar ka ɗauki gabar ƙarshe ka ce wa zakiri na Allah kafiran wa zakirati a adda Allah da hun mafiratan to da a zakiri na Allah kafiran wa zakirati ga baki ɗaya sun kunshi rabuwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara ambato tun daga musulmi na wal saboda na tafsiri da malamai ke ambato jinkirta na Allah kafiran wa zakirati saboda babu wata ibada da zaka yi wata babu zikiri da ambatan Allah subhanahu wa shi yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci zikiri ya kuma faɗi lokutan yin zikiri ya ce ya ambaci zikiri da safe ya ambaci zikiri da marice ya ambaci zikiri a lokuta mabambanta ko kuma a yanayi mabambanta ya ambaci zikiri a tsaye kamar yadda ayat al-imran take fa'idantarwa ya ambaci zikiri a zaune farko a zaune sannan a tsaye sa'annan kuma a lokacin da mutum yake kwanci الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم wanda wani ma ce ta mummina a zikiri shine abin da yake ɗaukaka darajar ɗan adam ya kai shi zuwa ga ubangiji su subhanahu wata ta take kuma ya ɗaukaka darajar sa wannan shi ya yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wani lokaci da kamar yadda ummu na Aisha Allah ya kare da a gare ta take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam!" wasallam yadkullaha ala kulli ahyani mazala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambatan Allah a kowace da lokaci in ya tashi daga bacci akwai ambatan Allah da yake yi idan zai shiga ban daki makewayi akwai ambatan Allah da yake in ya fito akwai ambatan Allah da yake yi in zai fara alwala akwai ambatan Allah da yake in ya kare alwala akwai ambatan Allah da yake yi idan zai shiga masallaci akwai ambatan Allah da yake yi idan yi sallah ya idan akwai ambatan Allah da yake yi in zai fito daga masallaci akwai ambatan Allah da yake in zai shiga gida akwai ambatan Allah da yake san da yake tawowa masallaci akwai ambatan Allah da yake in zai je kasuwa in zai shiga kasuwa akwai ambatan Allah da yake yi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi tafiya akwai ambatan Allah da yake idan yana dawowa akan hanyar suka dawowa akwai ambatan Allah da yake idan zai tara iyalinsa akwai ambatan Allah da yake in ya ji tsoro akwai ambatan Allah da yake in yana cikin nutsuwa da farin ciki akwai ambatan Allah da yake in yana tafiya ya hau kan tudu akwai ambatan Allah da yake in ya sakko gangare akwai ambatan Allah da yake in iska ta taso akwai ambatan Allah da yake in kuma hadari ya haɗu har zuwa lokacin da ruwa zai fara sauka akwai ambatan Allah da yake in ruwa ya sauka akwai ambatan Allah da yake in ya ji tsawa akwai ambatan Allah da yake yi sallallahu alaihi sallama. in rana ta kisbe bayan sallah akwai ambatan Allah da yake yi idan wata ya kisbe bayan ambatan Allah bayan sallah akwai ambatan Allah da yake yi idan aka rasa ruwa akwai ambatan Allah da yake in a shiga cikin halin katsanuka akwai ambatan Allah da yake yi idan kuma aka shiga halin yalwa da jin daɗi akwai ambatan Allah da yake yi in ya aikin alheri akwai ambatan Allah da yake yi in ya tuna wani abu akwai ambatan Allah da yake in ya ga wanda Allah ya jarraba da matsala akwai ambatan Allah da yake yi rayuwar mutum Allah subhanahu wa suna da baki da Allah ne sa su ga Allah sallallahu alaihi ba sai eh, ya koyo abdullahi umar allah ya kare ta a gare shi yake cewa za mu tsaya da manzon allah wasallam a sa'a guda ba wai awa ɗaya ba sa'a guda haɗuwa guda ɗaya kafin gwar tattaunawar da za mu sallallahu alaihi mi a kamar inda za ka kula za ka kirga su ɗari ka ji maza Allah ya kula mana cewa Allahumma firli wa tub alai Allah ka gafarta mini Allah ka karɓi tuba na domin kai mai gafara ne da karɓar tuba kowane alhamdulillah mu Allah ya tafi shi mu ahlus sunna wal jama'a kowa ambatan Allah yana idan da sallah abin da yake fara cewa shi ne astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta zal jalali wal ikram a hadisin tauban tabarakta ya zal jalali wal ikram a hadisin aisha radiyallahu anha da muka bi sallar istimalin sai muka tun daga kan bukari da tirmidhi da muslim har zuwa kan taubana babu matsala duk da ku aka rawaito amma shi ne sallah ba zancen ana iya ta sallah Salatu goma ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana da kyau kai salatu goma ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana da kyau ma ka kara sama da goma duka dai alheri amma kamar yadda idan kuka yi atishawa ba ta fi la ilaha illallah ba ta da cewa afdal kuka yi la ilaha illallah da mun yi atishawa da kuke cewa alhamdulillah saboda duk da sauban shi ba sauban ibn bujdin al-qurashi al-madani nabawi wanda yake asalin ta bawa ne aka tantaka shi dan Allah ya ce shi ɗan tashi iya rayuwar sa ba ma a faɗin sunan baban sa ma ba ta yi ne a harkar jari sauban maula rasulullahi sallallahu Shi ne ya ce ga abin da manzon Allah yake أكبر إذا ذا وجب سبحانك السلام عليك يا اللهم استقاما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال أستغفر الله واستغفر ثلاثا نجي الوليد ما راوي التوبة سيري التوبة كيف الاستغفار ويا يا أكي الاستغفار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام to bayan nan ba shi لا حول ولا قوة إلا لا لا نعبد له النعمة وله وله الثناء الحسن اللهم لا مانع ولا ya rubuta ya aika wa muawiya muawiya kuma ya bada dama cewa to tun da haka ne an ji manzo Allah kuma yana faɗa a ci gaba da faɗa ashe kenan mutum in ya idan da sallah ya karanta abin da Sauban ya rawaito daga dana na Aisha daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya abin nan wannan al-walid a wannan al-mughira ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kari ya yi sunna ko bai sunna ba to wanda kuma ana idan da sallah ce to a salati kuma ga annabi ya yi zikiri ko bai ba ya yi salati ma zikiri ne amma ya yi iri idan ibada ta haɗu sunna a wuri daya to ana kaddamar da sunna domin sunna ce ta zo ta koyar da mu yadda ake yin ibada watakila abinda sunna ta zo da shi kai tsaye ne ibada a daidai wannan lokaci a cikin abubuwa yana ko jama'a Allah kare da a gare shi yadda ce manzala sallama yace duk wanda ya idar da sallah hadisa abu wala ne ko hadisin uku wasu bin amir ne ko hadisin abu wala ne cewa duk wanda idan da tafarin sai sai subhanallah subhanallah da 30 walhamdulillah su talatin da 30 wallahu akbar nazarin da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir za a gafarta masa shi kenan sai muka ce to ga wasu sunan ma mun samu don haka idan mutum ya tashi ya idan da sallah kafin ya bar wurin sai ya wannan wannan ba a fatan Allah bane sai kuma ka koma hadisin uku ba Allah ya kare da a gare shi shine yake saka yake sako mu wanda manzala su sallama ya kasance idan ya idan da sallah yana karanta ayatul kursi kuma yana karanta falaki da aqul huwallahu da falaki da nas kada shi ke nan ka wannan tasalsul din ka bi sunna kuma ka yi ibadar zikirin da aka umarce ka da kai da aka aƙallu shai idan wani wanda ya zikirin ya samu lada to iya ladan zikiri zai samu kawai misali ya ce a karanta kusurwar lafafa ko gaba da wa da karanta kaza a karanta kaza duk abin da ake karantawa dukkan ibada addini ne ko ba kafin ba amma ba haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba yawanci waɗanda suka zo mana da irin wannan aikin a lokacin da su samu falalar da muka samu ta an tasanta da bai an na nakalto mana abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi kuma Allah ya taimake mu ya sa duka abin da aka rawaito mana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi to akwai salsala da tunani tun daga kan mai ruwaya haƙƙi zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallama kai alhamdulillah ba marawata irin su Bukari muslim tirmidhi na zai abu dawud ibnu maja ahmad ba ba su ba ma hatta yau din nan da muke faɗar wannan magana mu da kanmu da muke faɗar akwai wa'anda suna da isnadin su da suka rawaito wannan magana daga kansu har zuwa kan mai littafin kamar tirmizi din ko bukhari ko muslim shi kuma da kansa zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa ba al'ummar da Allah ya mata gata irin wannan al'ummar ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin irin misalai na yadda sahabban manzala sun suke ba wa zikiri mahimmanci shine idan suka manta wani zikirin ko kuma suka jahilci abin da zikirin ya kunta suna iya shiga halin tsakanika yi hankalin ya tashi su fita hayyacinsu kamar da imam ahmad da wani suka rawaito da tirmizi da wani su suka rawaito hadisin a sa'ad allah ƙara yadda a gare shi ya zo wucewa ya tarar da sayyidina usman sai wa sayyidina usman sallama sayyidina usman bai kalle shi ba bai amsa masa sallama ba ya ƙara masa sallama sai na usman bai amsa ba sai da ya masa su uku sai ya ji ba daɗi mai nai wa ɗan uwana yi masa sallama mu bai min bai amsa ba mutumin da tare muka baro ta hanyarsa na shiga musulunci tare muka taso daga makka muka yi ƙaura muka zo madina tare muka rayu da shi da manzon Allah sallallahu alaihi har duniya tare muka yi gwagwarmaya da shi lokacin sai na abubakar har duniya tare muka yi gwagwarmaya da shi lokacin Sai na umar har ya bar duniya a to lokacin na umar yana da rai tare muke gwagwarmaya yanzu kuma in gami da shi in masallama sai ya fita sai ya kai tsara wajen sai sai sayyidina umar Allah kare da a gare shi ya ce a je a zo da shi aka zo da na usman aka gurbanar da shi a gaban na umar sai na umar ya ce me ya same ka dan uwanka ya maka sallama baka amsa ba sai na usman ya ce la ra'ani wala sallama alai sai bai ganda ba bai mun sallama ba ba wani abu da ya hada da shi ban gan shi ba ya ce wallahi na ganka kuma na yi maka sallama to sai kuma aka shiga cikin damuwa sai na kuma sai jin sai ce na tuna a yi mun kuzari. tabbas yanzu nake tuna ya mun sallama amma wallahi akwai wani abu ne da yake faruwa a kaina inda na tuna shi ina rasa hankali na tunanina ba na sanin me yake faruwa a gabana to yanzu kallo koma sama menene wannan abun yace wata rana ne muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da'awatu zannun akwai wata addu'a ta annabi Yunus wanda ya shiga cikin kifi wani addu'a ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba shi bane sai maza Allah ya faɗe ta yace to maza Allah ya faɗi haka ke nan sai ga wani ya dubo ce ya rasulullah ina da buƙatar ganin ka sai maza Allah ya ce to sai ya tashi sai ya bi shi suka sai har manzon Allah ya bar duniya bai iya tambayar cewa wannan zikin da ya faɗa ne yake yi a ina za a yi shi Ya ce to na tuna cewa na rasa wannan damar ta sanin inda za a yi zikirin da kuma abin da yake yi to sai in fita hanyar na sai sa ya ce to alhamdulillah ni ma a yi na masallacin a lokacin da ya faɗa haka amma ni da daga manzon Allah shiru bai dawo ba sai na shi sai na gafi miƙe suna tafiya da shi da wannan bakon sai na dinga buga takalma na ga na Allah ya san abuwa wani abu sai ya juyo sai ce me yake tafi da kai ne ya faɗa ke tafi da kai sai ce ya rasu Allah ka ce mana addu'ar annabi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin to da ka ce babu wanda zai shiga da damuwa a ce Allah ya yi masa da da a nan ai sun san me suka suka rasa wajen da za a yi shi ke nan batun wajen da za a yi yana da ba a yi ta Allahumma aslamtu amri ilayka wa aslamtu wajhi ilayka wajjahtu wa aslamtu nafsi ilayka wa fawwadtu amri ilayka raghabatan wa minka la malja'a wa la manja minka illa bi kitabika anzalta sai ce me mazala sai ce ka ce wa bi na nabiyika allazi arsalta sai albara da ya zo maimaitawa tun da ya ga wa bi na nabiyika ne bari ya canja mai da shi wa bi rasulika allazi arsalta tunda ai ar-rasul ta fi annabiyu sai canja ce wa bi rasuli rasulika wa bi rasulika mazala ce ba haka na ce maka ba wa bi na nabiyika nace ma'ana a ce hatta lafazin matsalar shine ta yiwu kai a zahiri ka ga cewa wanda ka kawo daidai ne amma kuma kaddara ubangiji ta sa Allah ba naka ya zaɓa ba mazala sun salama ya zo ya samu matarsa safiya an ce ko ummu salama ko tana ta zikiri tana ta ambatan Allah tana ta ambatan Allah tunda ta idar da sallah har rana ta fito maza Allah ya je ya dawo ya tarar da ita tana ya kuma zuwa ya dawo ya kuma tarar da ita ya kuma sai sai a'a me kike sai ne ta ce ina ta'abbatan Allah ne sai ce da ku zan kalmomi wa'anda duka abin da kika yi din nan gaba ɗaya ba su kai wannan kalmomin ba ta ce akwai abin ya rasulullahi me sai mata ki ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kina yin haka shikenan sannan ga hadisin ummu na Aisha Allah ya kare yadda a gare ta wata manzala sallama ya koya musu addu'a da idan kai ta tattare maka kusan duk wasu addu'o'i da kake so kai shine Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udhu bika min sharri ma sta'adaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da zai baka takaici sai kun shiga mota za ku yi tafiya ko kun hau jirgi za ku yi tafiya ka ga mutum yana ta'addu'a yana ta'addu'a yana ta'addu'a wata ran ma aka samu wasu masu jijjiwa da rawa ya ce jama'a tu za a karanta fatiha da laqad ja'akum ayi a karanta lilafi ayi a karanta sai ku kusan rabin ido ana ta yi ana ta yi a karanta in an gama a ba wani yayi kuma duk sai a gama ba a yi wacce manzan Allah yake yi ba alhali ga hadisin abdullahi dan umar wanda imam turmizi ya rawaito yake cewa manzo Allah sallama idan ya hau kan dabbarsa ya shirya tsaf zai yi tafiya sai sai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallazi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sai ce Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wa taqwa Allah muna roƙonka a wannan tafiyar tamu ka ba mu yin ikon yin aiki gari ka kuma sanya mu zama masu taka tsantsan da tsoronka da kiyaye dokokinka wa min al'amal ma tarda kuma Allah har aiki da zamu yi a tafiyar nan ya sa aikin da kake so ne Allahumma hawwin alaina safarana hada Allah wannan tafiya ta mu ka sauƙaƙe mana ita wasu anna bu'dahu Allah nisan da ke wannan tafiya ka ninke mana shi ya zama ba nisa a wajen Allahumma anta sahibu fi safari Allah kai ne zaka abokance mu a tafiyar nan tamu wal qaribatu fil ahli kuma kai zaka kula mana da mu Allahumma inna na'udhu bika min wa'sa'i safari Allah muna roƙonka ka tsare mu daga dukkan matsaloli da tangarɗa na tafiya waka abatil manzari da kuma mugun ji muke suwa da hausa ko mugun gani wasu ilmun kalabi da mummunan dawowa filmali wal ahal mu zo mu tarar da mummunan abu a cikin iyalanmu ko mu Allah ka raba mu da wannan mazala kawai ba wai zancen sai an karanta sabbi isma rabbikal a'la ko an karanta kaza tunda abun mamaki shine da ake cewa a karanta da ilafi da a ja'akum da za ka zo a zo kanka ka ce a karanta tabbat ya dace ka ga ana kallon Ko saboda ita ba a ba a saba karanta ta ana to ita ba qur'ani ba ce a karanta fatiha da wal adiyati kiyar ne ma zai in kawo ta amma in za ka yi ta manzo Allah ka huta in taro aka yi aka zauna sai a ce to jama'a an idan da yanzu misali an yi lecture nan an gama sai kawai a ce wani to ai mana addu'a ce to jama'a a karanta hiya iya salihina ita hiya a wajen sallah ake ta ya ake. ga hadisi Abdullahi dan Umar wanda ya haɗa maka komai da komai ita ba za sama baya zama a wuri ya tashi daga wajen fata ta ya ce ne allahun maksimla lana min cika ma tahulu bihi bainana bai na ma'afi Allah idan ka tashi raba kyautar tsoronka to wanda za ka bamun ka ba mu wanda zai shiga tsakaninmu da sabo ya zama tsoron Allah mu ya isa yasa ba za mu saba maka ba اقسم لنا wa خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ta كتاب ne damar yi maka ɗa'a, to wacce za ka ba mu ta zama ita ce abin hawanmu da za ta kai mu aljanna da akwai wanda zai ɗa'a in ya zo ƙarshen rayuwarsa kuma ya baka rawarsa da tsalle sai ya shiga wuta to amma ka ba mu da'ar da in muka yi ta to daga ta sai aljanna kake ba wa bayanka wanda za ka ba mu ka ba mu wanda idan muka same shi to gaba ɗaya duk masifar duniya za mu ganta mutane suna tsorata muka sai mu ta da mu masifar lahira ce a gaba ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا Allah ka sanya mu ji daɗin idanmu da kunnenmu ƙarfinmu ma abu kaita na daga haihuwar mu iyar lokacin da za ka ban mu a raye waje alhuwa ya sami Allah ka sa mu za mu ci gajiyar wa'annan abubuwan yau a ce ka zo buƙatar ita ka kuma ba shi ka tsufa da kake buƙatar kunnen ka kuma ya a ya waje alsa'ara na ilamin zalamana Allah in za mu ɗau fansa ya sa kawai fansar ta tsaya a iya waɗanda suka zalunce mu Allah ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا yarhamna Allah kar ka dora wanda yake baya jin tsoronka akan jagorancin mu kuma ka dora wanda ka bawo wanda zai jagorance mu ya zama ba zai tausaya mana ne haka sai ya tashi za su zauna za su bisa abin Allah ba kuma ba su yi wa manzo Allah sama salati ba to da ka in za ka tashi kai wa zauna ka ba wa mutane kai a matsayin ka na liman ka ce a karanta salati goma ga annabi wannan to yanzu akwai wa'yansu 'yan sunni bid'a sunna sunna bid'a bid'a wa'yansu ya ce to sallu ala nabi da shi wanda shi ma ya ce a yi goma wanda ya ji shi ma ya yi kara da ladin ya yi amma wa ya ce maka in wanda ka sake maka ce a yi salati goma ga annabin kawo ya ce to kafa ba su umarni yana da kyau ya zama kana da hujja da jini kuma wani abu da ba su nuna ne wai saboda wai da kuma da ne da yake Allah ba su nan kai ba da rubuta maka to ka bata ta farkin annabi sama kan huta mana wani a cika mana da addu'a to mun zama da Allah sama yake sannan akwai ka'idoji a babu da wanda akwai abin da shari'a ba ta hana a yi ba babu inda aka san shari'a ta hana ta kace da addu'a ko wasu kalmomi masu kyau masu daɗi ko Allah ko yi wa Allah jira da wani ko wasu kalmomi ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma da sharadi na kai karkai su da su da da ku mun san dai duk addu'o'in da ake Allah sai hatta ta kai wallahi ba zanen ba ta abin liman zai faɗa faɗa wa mamu ba a daɗawa ba a rage shi sa ni a ta a ta magana da ake a ce a kashe waya bayan cikin koyar da suna in ka tambaye ni ce a lokacin ai ba waya to ke ba waya amma an hasarin lafazan da duk manzon Allah yake faɗa da akwai damar imani da dinga cewa a kashe waya ta kanta wata magana ba shi cikin babi na ibada maza Allah ya ce istau yadda cewa sau fa'u yana faɗa ka ya kace sau fufa kuma sun da kanki bi tarbiyyar da sufufi min sabbin sala yana ta su yana ta kadilu yana cewa hadu bainal manakib yana cewa suddul khalal yana ta al fal ayman yana cewa inna allaha wa mala'ikatahu wa mala'ikatahu wa mala'ikatahu yusalluna 'ala as-sabt ala bayanin as-sufuf to duk waɗannan kalmomin da ba za su haka dole a samu a cikin da ibada to daga in akwai abin da shari'a ta zo da shi to ba a yadda in ka zo ka kawo naka ba za a shiga ban ɗaki akwai a zuwa shiga ban ɗaki shi yasa da ta lokacin maguzanci in mutum ya zo shiga ban ɗaki abin da aka ce wanda shi ne a cikin ban ɗaki da wata aljana sun yi kai ko ba haka ake ta ba sai ka ce salamu alaikum zumbulakai ne zumbulakai ne ta bayan ɗaki jaye kanki zan yi fitsari to in ba haka ba to aka fi gashin kanta sai ka yi fitsari a kai sai ta yin yaɗa maka fitsarin wai ko ka to kuma shi ma fitsarin kana so ta kowa kawai nan sai ka addu'a yin fitsari shi kuma yin da matsalbin ta yi ƙari shi ke nan eh? eh? amma da Allah ya kawo mana cikin musulun kin kafin sunan musulun masu da sauran na da mu kan sai kawo da mu kan tafarki cewa duk abin da za ka yi akwai dukkan ce da kai kana kuma da kana farkawa da kudu da uku ka tuka a wurin sannan ka canza makarfinka ka ji ana ta rubuta ta wani nuna annabi Sulaiman ko haka kaza wannan jinna sunna ya bi sallallahu alaihi wasallam idan kai ne kake nema akwai abu da ka so ka fara ba ka shawara kai wanda kiyaye wa'annan abubuwan duka zai shiga babu alhali ka ma'anish yanzu mutum in yayi atishawa ya ce alhamdulillah ne za ka ce masa ya hamuka Allah ba a yadda ka ce masa sallah ala nabi ba ta rikata ce ne ko ko salati ce a yi gida a wani zai ce to annabi sallallahu ga hadisi sai mu kama maka hadisin sai maka hadisi waje kaza ga abu da Allah ya cewa to ba a yadda kai zikirin ka ya zama shine abakatin na annabi sallallahu alaihi wasallam abu da ba a yadda ka zo da shi a wata siga ko adadi ko yanayin da za ka tsora mutane a kai ba sai dai in kana da mutane da amma misali idan wani abu ne ya faru wasu mutane ne suka cuce ka suka zalunce ka sai ranka ya ɓata hankalinka ya tashi kawai sai ka je kai alwala sai ka zo ka ja yasin kai ka karanta yasin ka kai ta ƙarshe Kaji a ranka bari ka yi so uku kai so uku ana waye gari sai kaji Allah ya saukar da wata musiba a kan wannan mutanen to Allah ya yarda kila da wannan abin da kai kuma ya karba Allah abin da ya rage kawai sai ka yi godiya ga Allah tun da ya biya maka bukata kuma a iya dukkan alamu a wurinka shine wannan abin da kai ne amma da zara kuma ka zo ka ce jama'a in abu ya same ka ka iya yin yasin kafa uku ana kaza to kuma ka yi bid'a tunda ta yi kai din a wannan lokacin halin da kake ciki ya taɓallar cewa kai kafa uku tunda shari'a ba ta zo da ayi ko ba ta ce ayi ba kuma ba ta ce ka ayi ba shi ka ƙur'ani dama waraka ne to kai sai ka ɗauki ƙur'ani kai ko kuma kawai shi kenan sai ka matsala sai ka shiga kawai ta rashin kuɗi sai kaga to kawai abin da za ka yi kai yanzu baka san wani wata addu'a da aka faɗa a sunna aka ce in kai yanzu za ka samu kuɗi ba sai ka ce amma ni fa bari in yi salatin annabi sama dubu ko kuma ka ce bari in yi istighfari dubu da kanka ka ji za ka yi wataƙila Allah ne maka bi ko ilhama in kai ba ne. laifi sai kai ta yi la'alla kai dubun kuma Allah bai biya ma bukata ba Allah yana so ka ci gaba da yi sai ka ƙara har izuwa lokacin da Allah zai bi. wataƙila ma kana yin kuma ɗari wata matsalar ta zo maka ka tashi ka kuma Allah ya biya ma bukata to baya halatta ka ɗora mutane akan cewa wai dan ka taɓa jarrabawa ka yi so kaza to ya kamata wani waye saboda masu cewa wai in ka karanta sahibul husin wal jamal ranar alhamis kafa 47 ba za ka yi bacci ka tashi ba sai ka ga annabi wallahi tallahi muna yara sai ya makaranta kafa 47 din ko ta ku ta da ina ba mu gani ba balle a zo kan sahabi balle a zo kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in wani yayi yayi wa manzo Allah sa kirari ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Wataƙila huduri da ce cikin zuciyarsa a lokacin ya yi daidai da muwafaka Allah ya karɓi addu'arsa Allah ya karɓi aikinsa kuma sai Allah ya sa ya ga abin wannan duka kaɗan ne daga cikin aikin Allah amma ɗora mutane a kai a matsayin ya zama ƙa'ida to wannan kuskure ne kuma bid'a ce an fahimta ko ƴan uwa na jin lokaci ya taho bari in ƙarasa faɗa muku wannan sai ƙa'ida ta uku idan salati ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama to dole a ciki ka ambaci annabin ko wani lamiri da yake nuni zuwa ga annabin baya halatta ka faɗi sunan wani kuma ka ce annabi kake nufi ko manzo Allah sama yana da sunayensa wa'anda wanda aka sa masa shi a gidansu shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kuma zaba masa yana da sunan da Allah ya kira shi shine Ahmadu yana da sunan da manzo Allah da kansa ya faɗa cewa tana da suna ba a haife shi ba mahaifinsa ya rasu mahaifiyarsa bai fi shekara shida a ta rasu wanda ya taso ya rayu a marai kaga wannan ai sifa ce ta tabbata ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma an fi da ya zama irin sifar misali in ka ce da kudara kuma ya taso a marai kuma ya taso cikin Allah ya ce amma in ya zanto kai ne za ka iya ganin sa yabo wani kuma zai iya ganin sa ko shi to bai halitta ka kira annabi da shi a salati ba kawai misali mutum ya ce Allah ka yi tsira da aminci ga wanda yake karkashe mutane ne a tsakaji an yi yaki ya karkashe arna tawagarsa ta karkashe arna amma yanzu karkashe mutane to ai kai za ka iya fahimta kai da kake musulmi ko kai da ka karanta tarihi ne karanta tarihi ba zai gane da kake nufi ba ko ka Allah kai tsira da aminci ga mai dariya a ah, dariya ne da kushi amma kullum a cikin dariya yake kai ne ta masanin tarihi wanda ya san rayuwa ga zama kan za ka gane amma aka samu can wani yaro sai ta sifar ta gashi yana dariya sai ya sifanta shi a wani yanayi wani suke da ma bai kamata ba ya in dai salati ne wajibi ne zanto in za ka yabi annabi sallama ka yabe shi da sunansa kuma bai halatta ka ɗauki waɗansu alƙalin ma ka haɗa su ba ka wani suna ka ce annabi bai yi ba ko ka raɗa wa annabi suna da ka ce a samu salli ala rabbar abdullahi rambazu nan Allah ko babanka ne a fice sunansa rambazu ai ka san ba suna ne mai kuma ƙarya ne kace annabi zama yana da wani suna wanda yake ba shi da dadi. ko a zamu salla ala mazu mazu to yanzu mazu mazu ya kai Muhammad to in banda iya yi kace Allahumma salli ala Muhammadin mana ko Allah ta yi wallazina amanu bima tunzila ala Muhammad ma kana muhammadin. kuma za ka yi ba annabi sallama baya halatta ka kwakwaso waɗannan abubuwan na cikin ayoyi inda sunayensa ya fito ka dinga daddatsewa saboda ka za a fara da la'ilu ko na ce ma kana muhammadun wa ma muhammadun ala muhammadun muhammadun rasulullah ba ba ana kuma wannan ba zikiri bane ma kana muhammadu muhammadu bai kasance ba to me kake nufi in qur'ani kake so karanta fito fili karanta ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين تونا كايديني على محمد تكرنتو منا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين, كف... والذين آمنوا وعملوا الصالحات وما وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ونن كايديني وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ko anan ka tsaya kayi daidai in ka karanta kuma ma kayi daidai a ba kawai ka ɗauko wa ma muhammadin ma kana muhammadin ala muhammadin muhammadin suna ka ce salati kai wannan ba salati ba ne, kuma ba yabo bane saboda jumal ne ghairu mufida to sa'an nan kuma idan ambatan Allah ne wanda kai ka kirkire shi da kanka to kakka iyakance wa kanka ladan da za zaka samu sai kakka ce akwai wani salati dan an karanta shi kuma an karanta qur'ani to kaza ne wannan haramun ne kakka ce a akwai wani salati da in ka karanta shi man qara'a hadhihi salata marratan wahida kataba Allahu lahu thawaba hajjatan maqbula wanda duk yayi salatin nan to kamar yayi hajji ne wannan ƙarya ne ba wani salati da aka ce in kai kamar kayi hajji a daina hajji gina a dinga yin salati tunda yanzu hajjin miliyan nawa ce salatin da ina zaune sai in yi shi musamman za Allah duk yi hajjin nan kuma sannan ka ce min wani salati ɗaya ne kamar nayi yi hajji kuma kakka dogara da wata ruwaya ta ƙarya maudu'iya kamar wannan din da aka ce man qara ahadith salatan marratan wahidatan kataballahu lahu thawaba hajjatan maqbulatan wa thawaba man a'taqa raqabatan min walad isma'ila alayhi salam fa yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala ya malaikati hadha 'abdun min 'ibadi akthara as-salati 'ala habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa wa 'izzati wa jalali wa wujudi wa majdi wa irtifai la utiyannahu bi kulli harbin salla qasaran fil janna wa la yatiyanni yawm al-qiyamati تحت لواء الحمد نور وجهه كالقمر ليلة البدر وكفه في كف حبيبي محمد دد أغواك تيكم ويدو ونفلنا هذا لمن قالها كل يوم جمعة أما سيران الجمعة كرمت صلاة له هذا الفضل والله ذو فضل عظيم وفي رواية أخرى كما في رواية أخرى ني wannan kuskure ne wannan riwayi hadisi ne maudu'i shi yasa zaka ji ba a cewa an karbo daga wani kawai ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce wanda ya karanta wannan salatin sau ɗaya Allah zai ba shi ladan hajji da kuma ladan wanda ya yanta wuya cikin 'ya'yan Ismailu sai Allah ya ce ya mala'ikati wannan bawa daga cikin bayina ya yi salati mai yawa ga annabi na rantse da buwayata da samuwata da girmana da ɗaukaka ta duk harafi ɗaya a cikin salatin nan za a gina masa gida a aljanna kuma na rantse sai ya zo min ranar alkiyama karkashin tutar nan ta godiya ta annabi sallama fuskarsa tana hacce kamar wata ɗan daren goma sha hudu kuma ga kafaɗarsa ga ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wannan kaga salati ne da babu shi a cikin littattafai na sunna sai kai ta yawo cikin littattafan al'ahadisul mawdu'a ma shi ya ba za ka gani shi ba saboda ka bai halatta ka riƙi wannan a matsayin ambato ba ko da kwa kalmomin kalmomi ne na zikiri masu kyau sannan baya halatta a cikin zikirin da za ka yi da kanka wanda yake naka ne ya zanto akwai wani abu da ya saba wa shari'a ko a hukunci ko kuma hatta a magana kamar misali ya zanto salati ne za ka yi amma ka faɗi wani abu wanda yake a shari'ance wannan abun babu shi misali kamar ka ce kamar yadda wasu malaman suke da wuce hajjun nazar cewa Allah ka yi ta yi wa annabi salati ko ka yi ta yin rahama ga annabi sallallahu sama har sai ya zama rahama ka ta ƙare to rahama Allah tana ƙarewa ne to wannan sai malamai su ce a'a nan bai kamata ba kar a yi wannan ko kuma misali a ce ka yi salati amma sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin ma nafa'ati tama'in kai ta salati ga annabi gwargwadon yadda layu suke amfani na an ka ce ma sada'ati al-hama'im wannan yayi daidai kai tayi wa Allah manzo Allah sama salati gwargwadon waƙar da da kuciya take yi ko tattabaru take yi وهمت الهوائم وسرحت البهائم ونمت النوائم وشدت العمائم ونمت النوائم ياي masuliyatul khamsi wama wama wama zuwa dai duk abin da ake fada amma in ya zan ya kunshi wani abu wanda yake mukhalifin li shari'a ne to baya halatta sawa'un a zikiri ko a addu'a ko a salati ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yan uwa a karshe an nuna min cewa lokaci ya taho kuma na san yanzu dafi yake da cika mu yawaita zikiri mu yawaita ambatan Allah yawan fadin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi madara ta ce man qala subhanallahi wa bihamdihi fil yawmi mi'ata marra in ka faɗa so ɗari take Allah zai gafarta maka zurbanka ko da sun kai cikin kumfar teku subhanallah wa bihamdi ba kawai ana wajen nan ma ana lantar nan zaka iya kirga subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi ba ma manzo Allah da hannu yake yi in ba ka iya kirga da hannu ba ka rike wani abin da zai taimaka maka wajen kirgawa wanda mujarradin niyyar ka shine taimaka maka wajen kirgawa ba wata aqida a ciki ba laifi wa'un wanda ake ne da carbi ko wanda ake daddannawa ne wannan duka malamai sun ce yana cikin maslaha mursala a bisa magana mafi inganci ko da yake su bakar abu zai Allah ya gafarta musu rama suna ganin tun da asali akwai waɗanda suke da wani addinin wanda suka fara amfani da irin wannan carbin to a ajiye shi shine yafi to amma dai gaskiya maganar da ita ce mafiya yawan malamai suke kai in dai ba an rike shi da wata aƙida da wata niyya an masa wata kwalliya an sa masa wani ladani an sa masa wani limami an zama ma in ba da shi ba ma kamar addu'a ba su karɓi wannan kuma ya shiga wata wani abu daban an shafa masa wani turare na daban an yi masa wani wannan kuma an shigar da wani abu daban in dai mujarradin kawai dan ayi lissafi ne wasila ce ta lissafi darajarsa bata wuce darajar duk wani abu wanda yake irin sa ba magana sun ake cewa duk wanda yake cewa subhanallah ya wanda subhanallah al-azim take za a gina za a shuka masa dabino a gidan aljanna mazala sun sanar ake duk wanda ya wayi gari ya ce bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul alim so uku ba abin da zai cuce shi a wannan lokacin wanda da cikin sabai ke cewa a cikin gidanmu aka samu wata a ranar bayan ta karanta wannan addu'a wallahi kunama ta zo ta harbe ta kuma bata ji zafin kunama <laughs> wanda suka rawaito hadisin suke ba da labari sun salama yake cewa wanda duk ya karanta aljani ne ya ba da labari ko manzan Allah ya gaskata ce haka ne amma shi din makiyin Allah ne cewa wanda ya karanta ayatul kursiyu a duk safiya da maraice to a ranar sharrin aljani ba zai taɓa samun sa mazala sun salama yake cewa wanda duk ya karanta kul huwallahu da falaki da nasi a wannan rana ba wani abu da zai cuce shi mazala sun yake cewa wanda ya karanta amalar rasulu lokacin da zai kwanta bacci a lokacin waɗannan biyun sun isar masa sun isar masa Allah zai bashi kariya sun isar masa ko da akwai wani abu da ya gaza bai ba Allah zai cika sa masa lada mazala sun yake cewa duk wanda ya min salati so goma da safe so goma da yamma a wannan lokacin cetona ya wajaba a kansa sallallahu alaihi wasallam to ga su dai birjik wanda aka yi ta gaya masa wanda za ake ta wanda duk ya ce اللهم إني أثبات أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك Muhammadan, محمدا عبدك ورسولك abin da yake kanka na wajibi ka sauke shi kuma in ka mutu zaka mutu da imani ga hadisin shaddad bin aus wanda ya ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sayyidul istighfar wanda ya faɗe shi da rana ya mutu zai mutu da imani wanda ya faɗe shi da safa kenan wanda ya faɗe shi da yamma har dare zuwa safiya in ya mutu zai mutu da imani wannan su ne zikirai ba wai ka tafi kana ta zikiri Allah Allah Allah Allah Allah Allah wannan ba zikiri ba ne. hadisin da aka rawaito aka danganta da sayyidina Ali cewa kai ta cewa Allah Allah Allah wannan hadisi ne maudu'i baya halatta ka ambaci Allah da al-lafzul mufrad kuma bi sifatin mustamirra kai ta maimaita kai ta maimaita amma idan wani abu ne ya baka mamaki ka tuna girman Allah kace ya Allah Allah Allah wannan duka babu ne ayar da suke kafa hujja da cewa ai Allah yana cewa qulillah kai dai ka ce Allah sun bazarhum fi khawdihim yal'abun sannan ka bar su su wasan wannan ba haka ayar ba ayat tana zargin yahudawa ne wa ma qadarullaha haqqa qadari ba sa mutunta Allah ba sa girmama Allah yadda ya kamata saboda manzo Allah ya gamu da wani ba yahude wani rahib ya cika cikin sa da haram maza Allah ya nuna shi ce masa ina hada ka da Allah baka samu a cikin littafin ku ba cewa inna Allah yakrahu al-habra Allah baya son malami wanda ya ci haram ya tara kiba ta haram sai ce ma an anzalallahu ala basharin min shay Allah bai saukar da komai akan wani mutum irin wannan ba sai Allah ce wa ma qadarullah haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay tunda an altafe sai Allah bai saukar da komai akan mutum wani mutum ba irin wannan qul ka tabbisu man anzala alkitaba allazi ja'a bihi musa waye saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi nuran wa hudan lin nas taj'alunahu qaratisa tubuduna wa tufuna kafira kuka mai da shi falle falle wasu ku koye da yawa wasu kuma ku bayyanar da su wa ullimtum ma lam ta'lamu kuma aka koya muku abin da antum wala wa aba'ukum ku da iyayenku duk ku sani ba sai Allah ya ce qulillah in sun yi shiru sun kasa ba da amsa ka Allah ne ya saukar da lissafi sun mazarun fi khawdan ya amsa na sai ka dauko wannan aya kuma hadisin da maza sun ake cewa ba za a tashi alkiyama ba har sai ya zanto mutane ba sa cewa Allah Allah shi ma an masa mummunan fassara abinda ake nufi shine sai ya zanto babu Allah a cikin al'amarin mutane kuma ba a zikiri ga baki daya amma ba ana nufin aita cewa Allahu Allahu Allahu ba hadisi da aka rawaito cikin musnad Imam Ahmad cewa ku ta ambatan Allah har sai an ce muku mahaukata wannan ala fardu sihhatihi waɗanda suka musulunta suka nufi suke sallah suke bautawa Allah suke ambatan Allah su ne ake ganin su cewa mahaukata ne ba su san halin da suke ciki ba ba wai masu zuwa suna Allah Allah Allah wanda kuma bi tajriba masu irin wannan zikirin Allah Allah Allah Allah Allah suna ta da yawan in ka je zaka tarar da su hankalin kirki ma bai ishe su ba irin wannan zikirin ake nufi ba abinda ake nufi shine ka bautawa Allah a irin tafarkin da manzala su salama ya zo da shi manzala su ake cewa mafificin zikiri shine faɗin la ilaha illallah to faɗin la ilaha illallah muhammadin rasulullah na ɗaya daga cikin manya-manyan zikirai yawan istighfari yana ɗaya daga cikin manya-manyan zikirai hailala tana ɗaya daga cikin manya-manyan zikirai subhanallahi walhamdulillah suna cikin manyan zikirai salatin annabi zama yana cikin manyan zikirai karatun alqur'ani yana cikin manyan zikirai kuma duka karatun qur'ani ya fi su saboda shi duk harafi ɗaya ne lada goma sai dai idan aka zo mahallin da shari'a ta ce ka karanta zikiri kaza to wannan zikirin a daidai wannan lokacin ya fi karatun alkur'ani tunda da za ka zo ruku'u ko sujada ka karanta qur'ani Allah ba zai karba ba a lokacin wannan ake ja, da za ka zo kana idar da sallah a madadin kai astaghfirullah astaghfirullah sai ka kawai karanta izu ɗaya a madadin wannan ba za a baka ladan da za a ba wanda ya yi wancan ba tunda shi ta akai mai wancan yayi kai kuma baka yi ba Allah ya sa mu dace ubangiji subhanahu allah ya sa mu zama cikin bayan sa masu ambatansa Allah ya dora mu kan tafarki madaidaici a tafarkin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh